Hanyar adalci Darasi na ashirin da hudu Yakubu ya zama Isra'ila Salamu alaikum, masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa. Ta yin haka, za mu sami salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Ina da murna yau in kawo muku Wa'azin hanyar adalci A darasinmu da ya wuce, mun karanta labarin tagwayen da Ishaku ya haifa, wato Isuwa da Yakub. Isuwa ya raina alkawaran da Allah ya yi ma kakansa Ibrahim. Isuwa ya musanya hakinsa na ɗan fari a bakin cimaka guda. Yakub kam ya san tamanin alkawaran Allah, duk da haka akwai inda yakub ya kasa, har ma ma'anar sunan Yakub mayaudari ne, yau za mu ci gaba a cikin attaura ta Musa, za mu ga yadda Allah ya canza Yakub mai rudi ya zama Yakub mutumin Allah. Yakub mai wayo ne sosai, littattafai ba su ɓoye kasawar annabawa ba, sun bayyana yadda so biyu Yakubu ya ruɗi wansa Isuwa don ya amshi gadonsa na ɗan fari, shi ya sa Isuwa ya yi fushi ya nufa ya kashe ƙanansa, saboda haka mahaifiyarsu Rabkatu ta kira Yakub a asirce, ta ba shi shawara ya yi gudu wurin tontonsa wato kawunsa Laban, wanda ya zauna a hara. Yakubu ya tsaya a can sai fushin ɗan'uwansa ya huce. Yanzu bari mu karanta a littafin farawa, Sura ta ashirin da takwas, za mu ga abin da ya faru bayan Yakub ya tashi daga gidan mahaifinsa, ya kama tafiya zuwa gidan Tonton Laban a Haran. Ibrahim ya taɓa zamna a Haran kafin Allah ya kira shi zuwa ƙasar Kana'ana. Littattafai suna cewa, bisa ga fara ashirin da takwas, Yakubu ya bar Bersheba, ya kama hanya zuwa Hara, da ya isa wani wuri, sai ya kwana can a wannan dare, don rana ta riga ta faɗi. Ya ɗauki ɗaya daga duwatsu da ke wurin, ya yi matashin kai da shi, ya kwanta, ya yi barci. Ya yi mafarki ga wani tsani tsaye daga ƙasa, kansa ya kai sama. sai ga mala'ikun Allah suna hawa da sauka ta kansa, Ga shi kuwa Ubangiji yana tsaye a kansa, yana cewa, Ni ne Ubangiji Allah na Ibrahim, mahaifinka, da Ishaku, ƙasar da kake kwance a kai, zan ba ka ita da zuriyarka, zuriyarka kuwa za su zama kamar turɓayar ƙasa, za su kuma bazu zuwa gabas da yamma kudu da arewa, ta wurinka da zuriyarka, iyalan duniya duka za su sami albarka, gashi ina tare da kai, zan kiyaye ka duk inda ka tafi, zan kuwa komo da kai ƙasan nan, gama ba zan rabu da kai ba sai na aikata abin nan da na hurta maka. Yakubu ya farka daga barcinsa ya ce, Hakika, Ubangiji na wurin nan, ni ko ban sani ba, ya tsorata sai ya ce, Wane irin wuri ne wannan mai barazana haka, ba shakka wannan wurin Allah ne, nan ne kuma ƙofar sama. Sai Yakubu ya tashi tun da sassafe ya ɗauki dutsen da ya yi matashin kai da shi, ya kafa shi al'umudi, ya kuwa zuba masa mai a kan al'umudin, ya kira sunan wurin nan Betel, wato gidan Allah. Ga shi Allah ya bayyana ga Yakub cikin mafalki, ya yi masa daidai alkawalin da ya yi makakansa Ibrahim da mahaifinsa Ishaku, cewa zai mai da zuriyarsu wata babbar al'umma, kenan mun ga gadon ɗan fari wanda Yakub ya sace daga wansa, a ƙarshe ya zo gare shi kyauta daga Allah. Yakubu bai cancanta ya zama uban sabuwar al'umma wadda ta wurinta mai fansa zai shigo duniya ba, duk da haka Allah mai jin ƙai mai alheri yakan ba da kyawawan abubuwa ga mutanen da ba su cancance su ba. Me Yakubu ya gani a cikin muhalkinsa? Littattafai sun ce ya ga wani tsani tsaye daga ƙasa, kansa ya kai sama. sai ga mala'ikun Allah suna hawa da sabka ta kansa. Cikin mafalkinsa, Yakubu ya ga wani tsani, tsanin da Yakubu ya gani daban ne mai tsawo ƙwarai da gaske, ya kai daga ƙasa zuwa cikin sama, ya kai zuwa gaban zatin Allah. Ta hanyar mafalki tsani mai tsawon nan, Allah ya nuna ma Yakub yadda yake son zumunta ta ƙwarai tare da shi, kuma nufin Allah ya bayyana masa yadda tsanin nan mai haɗa ƙasa da sama ya zama kwatancin mai fansa wanda zai shigo duniya, zai zama matsakanci tsakanin Allah da mutum. Har wa yau, mutane da yawa suna ɗaukar cewa mutum ya iya hawa ya kai ga shiga Fardausi, ta dalilin ayyukansa na gari, amma maganar Allah ta gaya mana akwai tsani guda ɗaya tak tsakanin Allah da mutum, wannan tsani kuma ba daga mutum yana fitowa ba, amma daga wurin Allah, mu mutane, wato mu ’ya'yan Adamu, da ƙoƙarin da ƙarfinmu ba mu da ikon hawa mu shiga gaban Allah, zunubanmu da rashin ƙarfinmu su ne dalilin kasawarmu, ba mu iya mu gamshi Allah mai tsarki ba, amma saboda Allah ya cika da jin ƙai ne, da kuma saboda ƙaunarsa mai girma ga mutane, ya buɗe ma zuriyar Adamu hanyar ceto. Saboda haka, tsanin da Yakubu ya gani cikin mafalkinsa, ya misalta matsakanci wanda Allah ya alkawarta zai aiko cikin duniya domin ya ceci masu zunubi, matsakanci yana kama da tsanin wanda Yakubu ya ga tsakanin ƙasa da sama, ga abin da Nasi ya koya mana, domin Allah ɗaya ne, matsakanci kuma ɗaya ne tsakanin Allah da mutane, almasihu Yesu, mutum wanda ya ba da kansa fansa saboda kowa da kowa, domin duk wanda ya gaskanta da shi kada ya hallaka, sai dai ya sami rai madawami. Timotheus Safari Sura biyu aya biyar da shidda, sa'an nan Yohana Sura uku aya sha shidda. Maganar Allah a sarari take, ba mai zuwa wurin Allah sai ta wurin matsakanci mai tsarki wanda Allah ya aiko daga sama. Yanzu bari mu ga abin da ya faru bayan da Yakubu ya iso gidan kawunsa, maganar Allah ta ce, Duk abin da mutum ya shuka, shi zai girba. bisa Galatiya Sura shida aya bakwai. Mun riga mun ga yadda Yakub ya ruɗi wansa, yanzu za mu ga yadda kawun Yakub ya ruɗe shi, sunan Tonton nan Laban ne, shi mai wayo ne. Muna cikin Sura ta ashirin da tara, da tattafai suna cewa, Yakub ya zauna wata guda tare da Laban, Laban kuwa ya ce wa Yakub, don kana dangina, za ka yi min barantaka a banza, ka faɗa mani nawa zan biya ka. Laban dai yana da ’ya'ya mata biyu, sunan babbar Le'atu, sunan ƙaramar kuwa Rahila. Le'atu dai ba kyakkyawa ba ce, amma Rahila kyakkyawa ce, ƙerarriya. Yakub ya ƙaunaci Rahila, sai ya ce wa Laban, zan yi maka barantaka shekara bakwai domin ’yarka Rahila. Laban ya ce, Gara in baka ita da in ba wani dabam, zauna tare da ni, saboda haka ya yi barantaka shekara bakwai domin Rahila, amma a ganinsa kamar ’yan kwanaki ne saboda ƙaunar da yake yi mata. Yakubu ya ce wa Laban, Ba ni matata domin in shiga wurinta, domin lokacin da muka shirya ya cika. Sai Laban ya tattara mutanen wurin duka ya yi biki, amma da marece ya ɗauki ’yarsa la'atu ya kawo ta wurin Yakub, Yakub ya shiga a wurinta. Da gari ya waye kuma gashi ashe la'atu ce, sai Yakub ya ce wa Laban, Menene wannan da kayi mani? ba don Rahila na yi maka barantaka ba, don mi ka yaudare ni. Laban ya ce, A nan wurinmu ba a yin haka a aurar da ƙarama kafin ’yar fari, ka jira bayan kwana bakwai na lokacin auren nan sun wuce, sa'an nan za mu baka Rahila, saboda barantakar da za ka yi mani shekara bakwai nan gaba. Yakubu kuwa ya yi haka ɗin. ya cika makon, sa'an nan Laban ya aurar masa da ’yarsa Rahila, sai Yakub ya shiga wurin Rahila, amma ya yi ƙaunar Rahila da Atu, ya yi wa Laban barantaka waɗansu shekara bakwai kuma. Haka mun ga yadda Laban ya ruɗi Yakub, abin da ya faru ba abu mai kyau ba ne, amma sai ka tabbata Allah yana tare da Yakub. abubuwan da suka faru ga Yakub, Allah yana da iko ya maida su ga alheri. Yau da gobe, sai Yakub ya haifi ’ya'ya maza guda goma sha biyu. Yakubu ya zauna gidan Tonton Laban shekara ashirin, tsawon waɗannan shekara ashirin Allah cikin ƙaunarsa ya yarda waɗansu jarabobi su sami Yakub, ta haka Allah ya horar da shi ya tsarkake bangaskiyarsa yadda wuta takan tsarkake zinariya. Amma rana ta zo sai Allah ya bayyana ga Yakub, ya ce, Ka koma ƙasar kakaninka da danginka, ni kuwa ina tare da kai bisa ga fara talatin da ɗaya aya uku. Saboda haka Yakub ya tashi, ya kimtsa kayansa, ya tafi da shi da iyalinsa duka, sun nufi ƙasar Kana'ana, wato, ƙasar da Allah ya alkawarta ma Ibrahim da Ishaku da Yakub da zuriyarsu. Yakub da gidansa suna bisa hanya zuwa Kana'ana, sai Allah ya bayyana ma Yakub ta wata hanya ta musamman, ya kuma sake sunan Yakub. Ku ji abin da littafi ya ce a Sura ta talatin da biyu. aka bar Yakub shi kaɗai, sai wani mutum ya kama shi da kokuwa har wayewar gari. Sa'ad da mutum ya ga bayarin jayi Yakub ba, sai ya taɓa kwarin kwasonsa, sai gaɓar kwatankwason Yakub ta goce a lokacin da yake kokuwa da shi. Sa'an nan sai mutumin ya ce, Ka bar ni in tafi, gama gari na wayewa, amma yakub ya ce, Ba zan bar ka ka tafi ba, sai ka sa mani albarka, sai ya ce masa, Ya sunanka, ya ce Yakub, sai ya ce, Ba za a ƙara kiranka da suna Yakub ba, amma za a kira ka Isra'ila, gama ka yi kokuwa da Allah da mutane, ka koyar rinjaye. Sa'an nan Yakub ya tambaye shi, Ina roƙonka, faɗa mini sunanka, amma ya ce, Don me kake tambayar sunana? a nan mutumin ya sa masa albarka, saboda haka yakub ya sa wa wurin suna Feniel, wato fuskar Allah, yana cewa, Gama na ga Allah fuska da fuska, duk da haka ban mutu ba. Wannan labari mai ban mamaki ya cika da mayan darussa, mun ga Allah ya bayyana ga Yakub da kamannin mutum sun yi kokuwa, mi yasa ya yi kokuwa da Yakub, domin Allah yana son Yakub ya gane da rashin ƙarfinsa a gaban Allah. Allah yana son Yakub ya san dukan ƙarfin na gaskiya da hikima suna fitowa daga Allah kaɗai. Allah yana da shiri mai kyau domin Yakub, su da sun fahimta ba su iya gamshi Allah da ƙarfin kansu ba, su kaɗai albarkun Allah suna zuwa gare su. Yakubu ya fara ganewa da ƙarancin ƙarfinsa gaban Allah. Daren nan Allah ya ba yakub sabon suna, wato Isra'ila, suna yakub yana da ma'ana mayaudari, amma Isra'ila yana da ma'ana wanda ke mulki tare da Allah. Isra'ila zai zama sunan sabuwar al'umma wadda Allah ya alkawarta za ta taso daga zure Ibrahim da Ishaku da Yakub. Yadda kun sani, Isra'ila ta fito daga ’ya'yan Yakub guda goma sha biyu, ta wurin jama'ar Isra'ila mai fansa ya shigo duniya. Wataƙila wani yana tambaya, Don me Allah ya zaɓi Yakub, wanda shi mai yaudari ne, ya maido shi uban al'umma, wadda za ta shigo da mai fansa, zuwa cikin duniya? Ka saurari amsar da littattafai masu tsarki suna bada. Allah ya zaɓar abin da mutane suke tsammani wawanci ne, domin ya ba masu hikima irin ta duniya kunya. Allah yana zaɓar abin da mutane suke gani kamar ya kasa ne, domin ya ba mai ƙarfi kunya. Abin da mutane suka ɗauka ba shi da daraja ko ba shi da amfani ko kuma ba komai ba ne, shi ne abin da Allah yake amfani da shi ya rushe abin da mutane suke gani kamar yana da muhimmanci. Allah ya duk wannan domin kada wani ɗan adam ya ɗaga kansa a gaban Allah. Kurintiya ta fari, Sura ta fari aya ashirin da bakwai zuwa ashirin da tara. Yakubu yau dari ne, cikin ƙarfin kansa, babu dama ya gamshi Allah, babu wani abu na kirki a cikinsa sai abu guda. Yakubu ya gazganta maganar Allah, Yakubu ya san tamanin alkawaran Allah, abin da ya fi muhimmanci duka ga Yakubu sai shi sami albarkon Allah, saboda haka Allah ya bayyana kansa ga Yakub, ya albarkace shi, bisa ga madawamin shirinsa, Allah ya canza zuciyar Yakub mai ruɗi, ya zama Isra'ila mutumin Allah. Kaifa, kefa, ko kana kamar Yakub, ka san kasawarka, ba da za gamshi Allah? Ka saurari abin da maganar Allah ta faɗa game da wannan, ta ce, Albarka ta tabbata ga waɗanda suka san talaucinsu na ruhu, domin mulkin sama nasu ne. Mati Sura biyar aya uku Allah na gaba da masu girman kai, amma yana yi wa masu tawali'u alheri, don haka sai ku ƙasƙantar da kanku ga maɗaukakin ikon Allah, domin ya ɗaukaka ku a kan kari. Bitrus ta fari Sura biyar aya biyar da shidda Na gode don sauraro, nazari mai zuwa in Allah ya yarda, za mu fara duban labari mai ban mamaki na Isu, ɗaya daga cikin ’ya'yan Yakub. Allah ya sa muku albarka, ina barinku da wannan aya daga maganar Allah, duk da haka dai, Ubangiji yana jira ya yi muku alheri, a shirye yake ya yi muku jinƙai, domin a kullum yana aikata abin da ke daidai ta wurin dogara ga Ubangiji ake samun farin ciki. Ishaya Sura talatin aya sha takwas. Allah ya taimake mu, amin.